bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan Dambuwa Road a garin Maiduguri a jihar Borno a wannan yammaci na ranar Laraba 26 ga watan Ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan tara miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma inda muke cikin tafsirin suratul ra'ad wannan kuma shine majalisin mu na 24 zamu tashi akan aya ta 17 anzala minas samai a'udhu billahi minash shaitanir rajim samai النار ابتغاء أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما Allah maɗaukakin sarki ya ce an zala minas sama'i ma'a Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama fasalat audiyatun sai magudanar ruwa suka gudana bi kadari ha kowace magudana ta gudana da gwargwadon abin da za ta iya gudana da shi na ruwa fahtamala sailu sai shi wannan ruwan mai kwarara ya ɗauko zabadar rabiya kumfa a samansa wa mimma yuqiduna alaihi finnari nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu sannan akwai wata kumfar kwatankwacin waccan daga abin da kuke narkawa a cikin wuta domin neman abin kwalliya ko kuma domin kera abin amfani kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka ubangiji yake buga misali na gaskiya da na kuma da kuma misali ga ƙarya fa zabadu amma abin da yake kumfa ne fa zahabu tufa'an sai ya tafi ya bi iska wa amma ma yanfa'un nasa amma abin da zai amfani mutane fa yamkuthu fil ard sai ya ci gaba da zama a doran kasa kadhalika yadribu Allahu al amsal hakanan ubangiji madaukakin sarki yake bada misalai ubangiji a wannan aya mai girma ya bada misalai guda biyu misalin da yake da alaka misalin gaskiya da kuma misalin ƙarya wato misalin ya misalta gaskiya ya kuma misalta ƙarya ya misalta gaskiya da yadda take tabbata da yadda take amfani da kuma ƙarya ita kuma da yadda ba ta da amfani sannan kuma ba ta tabbata da ta zo za ta gushe ubangiji maɗaukakin sarki ya ba da misali guda biyu ga kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu gaskiya da ƙarya misalan guda biyu ɗaya misali ne na ruwa ɗaya kuma misali ne na wuta ɗaya almasalul ma'i ɗaya kuma almasalul nari Allah maɗaukakin sarki yake faɗar cewa shine ya saukar da ruwan sama ruwan sama ma mako wanda zai sauka a ƙasa sai ya zama gudanar ruwa sun gudana da wannan ruwa ɗin a yayin da suke gudana kuma wata kumfa za ta riƙa yin sama ta yi wo saman ruwan tana gudu ita ma akan wannan ruwan yayin da ruwan ya nutsu sai wannan kumfar gaba ɗaya a neme ta a rasa ta tafi shi kuma ruwan sai ya wanzu to haka gaskiya take haka kuma ita ma ƙarya take wannan ruwan shine ubangiji ya kwatanta gaskiya da shi yadda yadda wannan ruwan zai tabbata mutane su ci gaba da amfana da shi su yi shuka su sha su shayar da ababen abinan dabbobinsu to haka nan gaskiya take amfani ga mutane sannan wannan kumfaɗin ita ce misalin ƙarya wato ita ƙarya kamar wannan kumfaɗin take yadda za ta yi sama ka ganta tana ƙyalli tana kyau tana fari ga ta nan da yawa amma a jima can sai ka neme ta ka rasa ta watse ta gargaji ta bi iska to haka ƙarya take duk yadda ka ganta ta baka sha'awa ko tana da kyau ko tana ɗaukan maka ido to kada ka yi tsammanin wani abu ne da zai jima wani abu ne mai amfani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka neme shi ka rasa da zarar gaskiya ta kawo kai za ka nemi ƙarya kuma ka neme ta ka ta don haka ake cewa ƙarya hure take ba ta ‘ya'ya to wannan almithalul ma'i ɗin kenan ruwa da kumfarsa sannan kuma almithalun nari shine wa mimma tuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu ubangiji yace haka nan akwai wata kumfar daban daga abin da kuke narkawa a cikin wuta yayin da muke narka ma'adanai ta ma ko zinariya ko azurfa muke narka ta a cikin wuta lokacin da ainihin wuta ta daki wannan abin da muke narkawa din za mu ga samansa kumfa na tashi kumfa ta haɗo amma da an jima can za ka nemi kumfa ka rasa wannan ruwan da zai yi saura shine ruwan da za a amfana da shi shine abin da za a yi kirar da shi shine abin da za a yi abin kwalliyar da shi ita kuma wannan kumfar ta zama da tici ba ta da wani amfani to ubangiji madaukakin sarki a wannan kaso na biyu sai yayi misali da abin da yake wuta ne mimma yuqiluna alaihi fin nari abinda misali ne wanda yake da wuta yadda wuta take rababbakar waɗannan ma'adanai kuna ganin kumfa tana tashi tana yin sama tana baku sha'awa amma kowa ya san cewa wannan kumfa ba ita ce mai amfani ba wannan ruwan da zai yi saura daga baya shine mai amfanin da shine za a yi abin kwalliya din da shine kuma ainihin za a kera abin da za a amfana da shi to haka gaskiya take haƙariya take gaskiya ita ce wannan zinaran da za a amfana da shi daga baya ko wannan azurfa ko wannan tamaɗin waccan kumfar kuma da za ta haɗu ta haɗu ta haɗu daga baya ta wargaje tarwatse ta bi iska to ita ce ƙarya ɗin ubangiji ya ce kazalika yadribu Allahu al-amsal haka ubangiji yake bada misalai kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka ubangiji yake bada misali na gaskiya haka nan yake ba da misalin da yake da yake fito da ainihin ƙarya abdullahi dan abbas yana cewa wannan aya tana da dangantaka da zukata wato ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar da shirya ya aiko da annabawa ya saukar da littattafai waɗannan ah, waɗannan ah, littattafai da annabawa da allah maɗaukakin sarki ya saukar su ne a matsayin ruwa da ubangiji yake misali da shi anzala minas sama'i ma'a wannan shiriya din da ya saukar wannan ilimi din da ya saukar shine a matsayin ruwa din su kuma audiya da ubangiji ya faɗa magudanar ruwan da ubangiji ya nuna a cikin wannan ayar su kuma a matsayin zukata suke akwai zuciyar da take mai yalwa ce wacce za ta kwashi ilimi da yawa za ta handami ilimi za ta amfana da ilimin da ta kuma kwasa akwai kuma zuciyar da take ba za ta kwashi ilimi da dama ba za ta kwashi kaɗan akwai wacce ma ba za ta kwashi komai ba sannan a cikin zuciyar nan akwai abin da yake na gaskiya shine wannan ilimin da imani da zai ratsa cikin zuciyar shine gaskiyar sannan kuma akwai soye-soyen zuciya akwai sha'awa akwai shubuha wacce ita kuma za ta ratsa zuciyar ita ce wannan kumfaɗin da ubangiji ya faɗa to yayin da aka samu gaskiya wanda shine wannan ilimi din ya haɗu da wannan kumfaɗin wanda ita ce wannan ƙarya din wannan shubuha din to babu shakka za ka samu wannan gaskiya din ta kawar da wannan shubuha din kamar yadda Allah ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun ubangiji yace haka nan muke jefa bam din gaskiya akan ƙarya sai ta yi rugurugu da ƙarya ta kawar da shi a nemi ƙarya a ga babu ita to haka nan gaskiya da ilimi da yaƙini idan suka shiga zuciya sukan yi kwatsa-kwatsa da abin da yake cikinta na shubha sukan yi raga-raga da abin da yake cikinta na sha'awa to ibnu abbas ya ce wannan kwatance ne na zukatan mutane da ubangiji yake yi a cikin wannan aya din allah maɗaukakin sarki a gurare daban-daban ya rika ba da misali wanda yake da ruwa wani gurin kuma ya ba misali ainihin da wuta yakan kuma hada waɗannan misalai a guri ɗaya kama a cikin suratul baqara mathaluhum ka mathalil ladzi da naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukumun umyun fahum la la yaqilun la yarji'un sai kuma yace me au ka sayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq ubangiji sai ya hada misalan guda biyu misalin mutumin da zai kunna wuta a gabansa yana ganin ga haske nan wutar da ya wahala wajen kunna ta ya ji daɗi ya samu haske kawai sai kuma wannan haske ya zo ya bashi sai ya gan shi cikin duhu didim ya laliba ya laliba ya kasa gane inda zai sa gabansa ubangiji ya yi misalin wanda yake cikin bata haka yake kamar wanda zai gano haske ne amma kuma daga baya samu kan cikin duhu didim sannan kuma ya ce auka sayyibin minas sama ko kuma kamar ma mako na ruwa daga sama fihi zulumatun wa ra'dun wa barq kaga ubangiji sai ya hada misalai guda biyu misali ɗaya na ruwa na wuta ɗaya kuma na ruwa hakanan ubangiji madaukakin sarki ya yi irin wannan misali a cikin suratun nur inda ya ce na kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu hatta dhamaanu ma'a حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه sari'ul hisab sai kuma yace me auka كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتى إذا أخرج, إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور kaga ubangiji sai ya bada misalai ɗaya na farko sai ya bada shi misali ne na wuta domin ya bada misali da kawalwalniya kawalwalniya kuma an san sakamakon tsananin zafin rana ce to haka nan ayyukan kafirai Allah ya ce kamar kawalwalliya suke kana tsammanin abin kirki ne amma sai lokacin da ake kowa yake moriyar amfanar ayyukansa shi kafiri ya nemi aikin da yake stan na kirki ne ya neme shi ya rasa kamar wanda yake jin kishirwa ya hango kawalwalliya daga nesa wacce ta faru sakamakon tsananin zafin rana sai ya zo gurin sai ya samu ba ruwa bane to sannan kuma sai ya yi misali da zulumatin fi bahrin lujji duffai a cikin teku wanda yake mai zurfin gaske ya shahu maujun wanda igiyar ruwa take rufewa min fauqihi maujun samansa kuma ga rakumin ruwa min fauqihi sahab sannan kuma ga girgije a sama wato ga girgijen ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun girgije ga duhun rakumin ruwan shi kansa zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha da mutum zai fito da hannunsa saboda tsananin duhu ba zai iya ganin tafin hannunsa ba to kaga anan ma ubangiji sai ya haɗa misalan guda biyu ya kawo misalin da yake na ruwa ne sannan ya kawo misalin da yake na wuta ne shine kasarabin biqi'a sannan kuma ya kawo misalin da yake na ruwa na ruwa ne shine zulumatin fi bahril lujji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin abu musa al-ash'ari ya kawo mana al-mithalu al-ma'i inda yace inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba ardan فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa misalin abin da Allah maɗaukakin sarki ya turo ni da shi na gaskiya na shirya da ilimi kamar misalin ma makon ruwa ne da zai sauka a wata ƙasa a cikin ƙasa ɗin nan akwai ƙasar da take mai kyau ce za ta riƙe ruwa za ta fitar da abincin dabbobi za ta fitar da ingirici mai yawa wa kanat minha ajadibu daga cikinta akwai ƙasar da take ƙeƙuwa ce akwai ƙasar da take tsandauri ce za ta riƙe ruwa fana fa Allahu biha nas Allah madaukakin sarki ya amfanar da mutane da wannan ruwan su sha su yi kiwo su shayar da abin nan gonakinsu su yi shuka sannan kuma wa asaba ta'ifatun minha innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an wata ƙasar kuma wacce take ƙasa ce ƙekuwa ba ta riƙe ruwa sannan kuma in an yi shuka a gurin ba ta yin kyau saboda haka ba za ka riƙe ruwa ba ballantana a amfana da ruwan da zai riƙe a shayar a shayar da dabbobi haka nan kuma ba za ta dace da shuka ba in an yi shuka ma a cikin ta ba fitowa za ta yi ba ba kyau za ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine fadhalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu Allah bima ba'athani wa nafa'a bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine misalin wanda ya ya fahimci addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi ya karance shi ya san shi ya sanar da kuma wanda bai damu da wannan ba gaba daya wato annabi sallallahu alaihi ya kasa mutane gida uku a wannan hadisi akwai mutanen da suke yin karatu su karanta su kuma karantar su yi aiki da kuma karatunsu su akwai mutanen da za su yi karatu su karantar ba za su yi aiki da karatunsu ba akwai kuma waɗanda ba ma za su yi karatun ba ballantana kuma a samu sun karantar ko sun yi aiki da abin da karatun tun da babu ma karatun kwata-kwata ƙasar da za ta rike ruwa kuma a yi shuka a ciki sannan kuma ta amfanar wanda ita ce misalin mutumin da yake zai yi karatu ya karantar kuma ya aiki da abin da ya karanta misalin ƙasar da take za ta rike ruwa a yi amfani da shi amma ita ba za ta amfana da shi ba ta hanyar fitar da tsirrai to wannan eh, ita ce mutumin da zai yi ilimi zai karantar ya da ilimi amma kuma shi ba zai aiki da iliminsa ba kaga ta wani bangaren an more shi amma shi bai mori kansa ba wato ya zama kamar fitila ta haskaka mutane ta kona kanta sai kuma wanda man lam yarfa bi dhalika ra'san shi ta ce ƙasar da take ƙiƙuwa ƙi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an ba za ta riƙe ruwa ba ba kuma za ta fidda ingirici ko kuma za ta fidda abincin dabbobi ba kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da ruwa wannan shine almasalul ma'i a wani gurin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sai misali da wuta mathali wa mathalukum yace ka mathali rajulin istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu ja'ala al-farash وهي الدواب التي يقعن التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبونني فتقحمون النار annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce misali na da misalin ku kamar misalin mutumin da zai kunna wuta ne idan wutan nan ta haskaka daura da shi sai waɗannan ƙwari waɗanda ake ce musu fada wuta su yi ta kawo farmaki suna kokarin fadawa shi kuma yana korarsu yana korarsu amma sai sun gallabe shi sun fada cikin wutar annabi ya ce to haka misali na yake ni da ku ina kama kwankwason ku ina rike ku kar ku fada wuta ina ku dawo wuta ce ku dawo wuta ce amma kuna fizgewa har sai kun jefa kanku cikin wuta kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai misali da wuta wannan shine mathalun nari Allah madaukakin sarki yace lil ladzina istajabu li rabbihimul husna للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء العذاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد to anan Allah madaukakin sarki sai ya kasa mutane gida biyu akwai waɗanda misalin farko wato na ruwa wanda yake mai amfani ga mutane ya tabbata ya ɗabbaku a kansu akwai kuma wanda misalin wannan kumfa ya ɗabbaku a kansu da kuma sakamakon kowane kashi daga cikinsu Allah ce lillazi na stajabu li rabbihimul husna waɗanda suka ansa kiran ubangijinsu ma'ana suka yi wa Allah da'a suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da'a suka miƙa wuya ga umarnin Allah suka gaskata dukkan labarurukan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayar ba su ƙaryata komai daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba to waɗannan suna da alhusna sakamako mafi kyau daga ubangijinsu idan sun yi abu mai kyau to ubangiji zai saka masu da sakamako mafi kyau ma'ana wanda ya fi da ma suka cancanta wannan shine kaso na farko wallazina lam yastajibu lahu waɗanda kuma ba su ansa masa ba su ne kaso na biyu su ne waɗanda misalin kumfa ya ɗabbaku a kansu waɗannan su kuma lau anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce abinda yake ƙasa gaba ɗaya duk abinda ƙasa ta ƙunsa gaba ɗaya na arzikin cikinta wa mislahu ma'ahu da wani arzikin da wani abubuwan kwatankwacin wannan tare da wancan a hada gaba daya lafta daubihi da sun fanshi kansu da za a karba a matsayin fansa da sun fanshi kansu da wannan saboda irin abin da za su gani na azabar Allah innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawm al qiyamati ma tuqbila minhum Allah ce walahum azabun alim ubangiji ya ce da a ce abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya da wani kwatankwacinsa zai zan mulkin kafirai ne za su bayar a fanshe su da sun fanshi kansu da shi Allah ce inna ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin ubangiji ya ce da a ce za su fanshi kansu da abin da yake cikin ƙasa na gwalagwalai gaba ɗaya su bayar akan a fanshe su to da Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan ba azaba ce mai radadi za ta tabbata gare su yawaddu almujrimu law yaftadi min azab yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yujih kalla innaha ladha nazza'atun lishawa tad'u man adbara wa tawalla ka duba ba ma abin da yake cikin ƙasa na arziki ba a'a inda zai ba da 'ya'yansa gaba daya a fanshe shi da ya bayar in ma ba za su isa ba da zai ba da iyayensa zai bayar in ma ba za su isa ba da zai ba da kabilarsa gaba ɗaya da jama'arsa da al'ummarsa duka shi kaɗai ya tafi aljanna kowa da kowa ya tafi wuta to da ya yarda da haka Allah ce ina ba zai yiwu ba ai wuta ce mai tsananin kuna wacce take kwashe fatar fatar fatar fuska gaba ɗaya inna halaba la za'atu lishawa Allah ya ce ula'ika lahum su'ul hisab waɗannan suna da mummunan sakamako domin sakamako ne na wuta sakamako ne wanda yake ya fi komai muni saboda irin aikin da suka yi mummuna a nan duniya don haka sai ya zan sakamakon su suma mummuna ne wa ma'awahum jahannam matattararsu gaba ɗaya jahannama ce wa bi'sal mihad tir da wannan matattara ko tir da wannan shimfiɗa wacce take wuta ce ta jahannama Allah ce afa man ya'lamu afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولو الألباب الله يقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ينزشن وند يسن yake sane da cewa abinda Allah ya saukar maka daga abinda Allah ubangijinka gaskiya ne ya yadda da haka kamar huwa amma za su zama ɗaya da wanda yake makaho inda ma ya tazakkaru ulul albab kaɗai masu hankula ne suke wa azantuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce. daga cikin mutane akwai wanda ya yarda ya gamsu ya amince cewa abin da ya zo daga Allah aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama na shirya gaskiya ne ya yarda da wannan baya shakka baya kokonto ya gaskata ya rike wannan yana aiki da shi ya amince da haka za su zama ɗaya da wanda ya ƙaryata ya yi watsi da abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi ba za su taɓa zama ɗaya ba ba za su taba daidaito ba la yastawi ashabun nari ko ashabul janna ashabul jannati humul faizun yan wuta da yan aljanna ba za su taɓa daidaito ba yan aljanna su ne masu samun babban rabo wanda ya imani da Allah ya san abin da Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne sashinsa yana sa sashi babu wato cin karo tsakanin kowane irin umarni da hani da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi abubuwan da ya umarni da shi ko abubuwan da ya hana adalci ne abubuwan kuma da ya labarta na al'ummomin da suka wuce ko ya labarta na abubuwan da za su faru har zuwa tashin kiyama kuma gaskiya ne ya yadda da wannan kamar da Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan sidqan shine sidqan fil akhbar ko fil ikhbar wa adlan fi talab sidqan fil ikhbar abinda duk ya bada labari gaskiya ne sannan kuma wa adlan adalci fi talabi cikin abinda duk ya neme mu da shi na mu yi ko mu bari Allah madaukakin sarki yana da cikakken adalci a nan waɗanda suka yadda da wannan da waɗanda ba su yadda da wannan ba ai babu yadda za su yi su zama ɗaya amma irin wannan ba kowa ne yake ɗaukan izina ba ya wa'azantu ya aiki da abin da yake ji sai masu hankula inna ma ya tazakkaru ulul albab masu hankula masu lafiyayyun hankula su ne ke wa'azantuwa Allah maɗaukakin sarki sai ya sifanta suwaye masu hankali sai ya faɗi sifofi guda tara waɗanda suka cika waɗannan sifofi guda tara su ne masu hankali duk sanda sifa ɗaya ta ragu to wani ɓangare ne na hankalin mutum ya ragu daga jikinsa Allah ce allazina na bi ahdillahi بعهد الله ولا والذين يفعلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليكم بما صبرتم ونعم عقب الدار sifofi guda tara na masu hankali allazina yufuna bi ahdillahi waɗanda suke cika alkawarin Allah alkawarin Allah da ya ɗauka daga wajen tun suna tsatsan Adam alaihi salamu iz min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على نفس على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan alkawari da suka ɗauka suna cikawa don haka suna riƙe da aƙida suna riƙe da tauhidi ba sa wasa da shi wala yanquduna almithaq sannan kuma ba sa warware dukkan wata yarjejeniya da take tsakaninsu da bayin Allah wannan ita ce sifa ta biyu duk wata yarjejeniya da suka kulla da wani to ba za su ha'ince shi daga baya su zo su warware ta ba domin wannan sifa ce ta munafikai idza ahada ahaduhum ghadar wa idza khasama fajar wa idza haddatha kadhab wa idza tumina khana su ba zai zan suna da sifa irin ta munafikai ba idan an yi yarjejeniya da su sun dau alkawari sun yarda sun yi rantsuwa sun sa hannu a takarda daga baya kuma su zo su ce su sun fasa ko sun janye ko kuma a'a su yi wani ha'inci su kawo abin da ba shi aka yarjejeniya da shi ba ko su aikata abin da ba shi aka aka yi yarjejeniya da su ba wannan ya shiga dukkan wani irin yarjejeniya da zaka yi dan uwanka bawa ya shiga ciki wato wala yanquduna al wannan ba wai sifa ce wacce take wato ba jumla ce take ta'kidin jumlar farko kadai ba tana ta'kidin jumlar farko yufuna bi ahdillahi sannan kuma da koi wata ma'ana ƙari akan wannan yufuna bi ahdillahi alkawarin da ke tsakaninsu da Allah sun cika sannan wala yanquduna al mizaq anan ya kunshi har adullahi din ya shiga ciki sannan kuma da alkawarran da ke tsakanin su da da bayan Allah ba sa ainihin ha'inci ba sa ujoro ko lebura ne zaka sa shi aiki ku yi yarjejeniya ga yadda kake son aikin yayi maka aikin da ba shi kuka yarjejeniya akan sa ba ya shiga karkashin waɗanda suke warware yarjejeniya suke warware alkawarin Allah kaga ya fitar da ya rasa wata sifa daga cikin sifofin masu hankali da Allah ya ce su ne suke wa'azantuwa sifa ta uku wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala waɗanda suke sadar da abin da ubangiji yayi umarni a sadar da shi suke sadar da abin da ya umarni da shi a sadar da shi a nan ya kunshi haƙƙin Allah ya kunshi haƙƙin zumunta ya kunshi haƙƙin iyaye ya kunshi haƙƙin ƴan uwa ya kunshi haƙƙin ƴaƴa ya kunshi haƙƙin ma'aurata ya kunshi haƙƙin abokai abokai na gida ko abokai na waje ko abokan aiki duk wannan yasiluna ma amara Allah bihi an yusalla ya shiga wato ya kunshi waɗannan abubuwa duka da zamana dukkan wani haƙƙi kana bawa mai haƙƙin haƙƙinsa kana taimaka ma wanda ya cancanta ka taimakawa kana bawa wanda haƙƙinsa ya wajaba a kansa a ka haƙƙinsa uba ne ko ɗa ne ko kuma mata ce ko uwa ce wannan ita ce sifa ta uku wa yakhshawna rabbahum sannan suna tsoron ubangijinsu tsoro wanda yake tattare da ta'zim suna tsoronsa tare da girmama shi ta hanyar yin abin da ya ce su yi su bar abin da ya ce su bari wannan khashiya kenan ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki tare da girmamawa in aka ce khashiya ana nufin tsoro wanda yake tattare da girmamawa sannan kuma waya khafu na su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabi su alhisab yayin da za a aje ubangiji maɗaukakin sarki ya sa a kawo ka ya yi maka hisabi na kalailacewa abubuwa daki daki filla filla ɗaya ɗaya bayan ɗaya a daga a ce wannan fa ina ka samo shi ya ka kashe shi wannan fa ina ka same shi ya kashe shi me kai a guri ka ce a lokaci kaza a guri kaza ya me yasa ka faɗi magana kaza wanda duk za a yi masa irin wannan hisabin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqisha hisab uzziba duk wanda za a yi masa wato hisabi na kalailai cewa na bin diddigi na bin kwakwafi to wannan sai sai an azabta shi Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to kaga wannan shine su ulhisab suna jin tsoron wannan rana kaga wannan ita ce sifa ta nawa ta biyar don haka kaga tunda suna jin irin wannan wato hisab tsoron hisabi na kalaile cewa za su yi kokarin su ga ayyukansu sun yi su a cikin tsari wanda zai na saba ga a wajen rabbihim waɗanda suka yi haƙuri kuma su ne waɗanda suka yi haƙuri domin neman fuskar ubangijinsu ma'ana domin neman yardar ubangijinsu suka yi haƙuri ba wai kawai don su nuna su jarumai ba ne za su iya haƙuri ko don su yi alfahari da wannan wannan haƙuri ne da kowa yana iya yin shi mutumin kirki zai iya wannan haƙuri sannan alfajiru ma zai iya wannan haƙuri mumini zai iya wannan haƙuri kafiri ma zai iya wannan haƙuri a'a sun yi haƙuri ne ibtigha a wajhi rabbihim da kyakkyawan niyya suka yi haƙuri suka yi haƙuri a bisa yi wa Allah da'a suka yi haƙuri wajen kaucewa dukkan abin da yake saban Allah ne sannan kuma suka yi haƙuri ala aqdarillahi almu'lima a bisa dukkan wata kaddara da za ta auka musu wacce take mara daɗi wa salata ita ce sifa ta nawa to a kun fara to na bakwai wa salata suka tsayar da sallah tare da rukunanta da sharuɗanta suka yi ƙoƙarin cika mustahabbanta wa mara mimma razaqnahum sifa ta nau kenan ta takwas wa faƙo suka ciyar mimma razaqnahum daga abin da muka azurta su sirran wa alaniya a fakaice ko a bayyane a ɓoye ko a bayyane wato suka ciyar a yayin da ake da ba a ganin su ko kuma lokacin da ake ganin su cikin jama'a ko kuma su su kadai suka ciyar da abin da muka azurta su ciyarwa ta wajibi da kuma ciyarwa ta istihbabi ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta mustahabi kaga wani mai bukatar taimako ka taimaka masa wannan ita ce sifa takwas ta takwas wa yadra'una bil hasanati sayya sannan kuma suna ture dukkan wani mummunan aiki da kyakkyawa wato dukkan wanda ya muna na musu su suna kyautata masa wanda ainihin ya zalunce su suna yafe masa wanda ya hana su suna bashi wanda bai sadar da zumuncin su ba su suna sada nashi zumuncin to idan har wanda zai muna na musu suna kyautata masa kaga babu shakka wanda zai kyautata musu shi ya fi cancanta su kyautatawa to kaga <clears throat> waɗannan sifofi su ne sifofin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ce inna ma ya tazakkaru ulul albab duk mai son ya shiga cikin masu hankali waɗanda za su ji wa'azi su yi aiki da shi su ne waɗanda za su sifantu da waɗannan sifofi sai mutum ya sifantu da waɗannan sifofi gwargwadon yadda wannan sifofi za su ragu tare da mutum gwargwadon yadda hankalinsa ya ragu yana ƙara samun waɗannan sifofi hankalinsa ne ke ƙara cika yana suna raguwa hankalinsa ne ke raguwa Allah ce ula'ika lahum uqbad dar waɗannan suna da gida na ƙarshe gida mafi kyau na ƙarshe ma'ana ita ce aljanna waɗannan suke da sakamako na aljanna Allah ya faɗi ukubar dar din ita ce jannatu adni aljannatayya na dawwama aljannatayya na zama dindindin yadkhulunaha da za su shiga cikin wannan aljannatayya wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim da duk wanda ya zama mutumin kirki daga cikin iyayensu wa azwajihim da matan da matansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu ma'ana ubangiji zai hada tsakaninsu da tsakanin da tsakanin masoyansu iyaye ne da ƴan uwa da ƴaƴa daga dukkan wani wanda ya dace ya shiga aljanna daga cikin mu'mini domin ni'imar da ubangiji ya so ya ni'imta su da ita a gidan aljanna ta cika su ga ƴan uwansu gaba ɗaya tattare da su hatta ma wanda martabarsa da darajarsa da aikinsa da ya yi bai kai ya shiga aljannar waɗannan ba ubangiji sai ya sa a cicciɓo shi a ƙara masa a yi masa cuku har ya samu ya kai ga aljanna waɗancan ba tare da an rago ma waɗancan an yi ƙasa da su ba Allah yana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum bi imanin alhaqna bihim wa ma alatna min amalihim min shay ubangiji ce dukkan waɗanda suka yi imani sannan zurriyarsu ‘ya'yansu da danginsu da matansu da iyayensu suka bi su wajen imani su ma suka yi imani sai mu sadar da su da zurriyarsu mu haɗa su da zurriyarsu ba tare da kuma mun tauye musu aikinsu da komai ba saboda duk wanda zai shiga aljanna ubangiji yana cika masa wannan ni'ima din in uba ya yi aikin kwarai da yawa ɗansa bai yi aiki kamar nashi ba sai allah maɗauki sarki ya ceci ɗan ta hanyar aikin uban a yi masa ciko yadda zai samu kansa tare da ubansa haka nan idan miji ya yi aikin kwarai mata ba ta yi kamar nata ba ko mata ta yi aikin kwarai miji bai yi irin nata ba sai a yi wa ɗayansu ciko yadda zai haɗu da ɗan uwansa wato ba za a ce bara a jawo ka ƙasa ba kai a rage maka naka wannan yana nau'i ne daga cikin alwa'u shafa'a yana daga cikin nau'uka na shafa'a shine a ɗaga darajar wani a kai shi inda bai yi zato zai kai ba Allah ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku kuma suna shiga wajensu ta kowace kofa to ta kowace kofa suna shiga in suka shiga salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi haƙuri da kai a nan duniya na yi wa Allah da'a haƙuri da kuka yi a nan duniya na barin soye-soyen zuciyarku da barin dukkan wata shubuha da barin dukkan abin da ranku yake so ku yi wa Allah da'a kuka yi haƙuri kuka bari kuka yi haƙuri akan dukkan wata kaddara da ubangiji ya hukunta muku ba ku yi hushi ba kuka ce kun ma bar addinin kamar yadda wasu suke yi idan abu ya dame sai su ga cewa to addinin ma sun bari Allah na roƙe ka na roƙe ka komai ina yi kuma Allah gashi yadda ka jarrabe ni da abu kaza to gaskiya ni ina gama abin nan duk ma ashe ba ma ba yadda ake faɗa ne karshe sai ga mutum kuma ya shiga wani hali mara kyau to duk sun yi hakuri akan wannan ba su faɗa cikin wani mugun yanayi ba a dalilin abin da suka samu kansu a ciki na wahala a nan duniya sai mala'iku su yi ta musallama wannan shi yake nuna maka cewa aminci ya tabbata gare su babu damuwa a tattare da su fa ni'ma uqbad dar madalla da mafi kyan gidan ƙarshe da za su samu kansu a ciki wanda shine aljanna والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi na yankuduna ahdallahi sai kuma Ubangiji ya shiga siffanta mana marasa hankali ce wallazi na yankuduna ahdallahi waɗanda kuma suke warware alkawarin Allah ma'ana waɗanda suka saki tauhidi maimakon su bauta wa Allah shi kadai sai ya zama suna gwama Allah da wani cikin bauta maimakon su bar wa Allah sifofinsa sai ya zama suna sifanta Allah suna sifanta wani Allah da sifofin Allah maimakon su bar wa Allah ayyukansa shi kadai sai ya zama suna daukan ayyukan Allah suna jingina ma wani Allah maimakon su nemi abin da gurin Allah kadai ake neman sa sai ya zama suna neman wani abin da Allah kadai ake nema a sa gurin wani Allah suka warware wannan alkawari na cewa Allah kaɗai za su wa kuma Allah kaɗai za su tsantsanta masa ayyukansa suka warware wannan kaga waɗannan sun shiga cikin tawagar marasa hankali min ba'da misaqihi bayan kuma sun kulla wancan alkawari da su aka yi wancan alkawari wanda ubangiji ya karba tun suna cikin tsatsan annabi adam kuma suka ansa cewa za su bi wannan fitira din za su bi wannan fitira din da ubangiji yake haifar dan adam da ita ai a dalilin wannan alkawari ne yasa dukkan maulud ake haifansa akan fitira dukkan wani wanda ake haifa ake haifuwarsa a cikin fitira sai dai daga baya iyayensa ko danginsa su gurbata masa wannan fitira din wannan halittar sa sa asali wannan kalubala din da da ubangiji ya faɗa shahidna din din da ita za a haife shi yana rike da wannan alkawarin sai daga baya ne zai lalace wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suke katse dukkan wani abin da Ubangiji maɗaukin sarki ya yi umarni da shi a sadar, ya umarni a sadar da shi, su kuma suke datse shi ma'ana dukkan wani haƙƙi da ubangiji ya ɗora a kansu ba sa cika shi dukkan wani haƙƙi da ke tsakaninsu da ubangiji ba sa yi dukkan wani haƙƙi da ke tsakaninsu da bayan allah ba sa yi dukkan wani haƙƙi da ke tsakaninsu ga kawukansu ba sa yi duk wani abin da ubangiji maɗaukakin sarki ya shata musu na umarni ba sa bi duk wani abin da ya hana su ba sa hannuwa wa yusiduna fil ard sannan kuma suna barna a doron ƙasa ulaika lahumul la'na Allah ce waɗannan la'ana tasu ce su suka cancanci la'ana su suka cancanci nesantarwa daga daga rahamar ubangiji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi alamomin munafiki guda uku idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana idan magana zai ƙarya zai idan alkawari za a yi da shi yarjejeniya to zai karya yarjejeniyar idan an amince masa to zai zama maha'inci zai yi ha'inci idan husuma ake da shi a wani wa idza khasama fajar idan ana jayayya da shi to ba zai bi hanyar gaskiya ba shi zai bi kowace irin hanya ce zai saba wa Allah in dai ana rigima da shi to ba zai bi hanyar da ta dace ba halattacciyar hanya hanyar da shari'a ta yadda da ita wajen ya karɓo haƙƙinsa a'a zai bi koma wace irin hanya ce don haka zai iya shiga matsafa zai iya shiga 'yan duba zai iya bada cin hanci zai iya bada rashawa dan ya ga cewa ya kwaci haƙƙin da ba nashi ba wannan ɗabi'a ce ta munafiki abul aliya ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yana cewa dangane da faɗar Allah wallazina yanquduna ya ce hiya sittu khisalin fil munafiqina ɗabi'u ne guda shida na munafikai idza kana fihi mudhhir ala an azharu hadhihi al-khisal duk sanda ya zan su suke da galaba a cikin mutane ma'ana su suka fi ƙarfi to za su fito da wannan ɗabi'un nasu karara kowa ya gani idza haddathu kadhabu in za su yi magana to sai sun hada da ƙarya wa idza wa'adu akhlafu in za su yi yarjejeniya ayi alkawari da su za su karya wa idza tuminu khanu idan aka amince musu ha'inci za su yi wa naqadu ahda Allah min ba'di mithaqihi sannan kuma suka warware alkawarin da suka yi tsakanin su da Allah bayan sun yi wannan kulli mai karfi domin al-mithaq shine kulli mai karfi tsakaninka da ubangiji wa qata'u ma amara Allahu bihi an yusala sannan kuma suka katse dukkan wani abu da ubangiji ya umarni a sadar da shi ma'ana dukkan wani haƙƙi da umar da Allah madaukakin sarki ya umarni a kai shi ga me shi to ba za su kai wannan haƙƙin ba za ma su yi kokarin su ga cewa sun hana wanda zai kai haƙƙin ma ya kai haƙƙin wa afsadu fil ardi sannan kuma suka yi barna a doran ƙasa wa idza kanat adh-dhihratu alaihim idan kuma an fi su galaba ne wato in su suke da galaba sai su bayyana ɗabi'un guda shida duka amma idan an fi su ƙarfi to sai zan sun bayyana guda uku idza haddathu kadhabu wa idza wa'adu akhlafu wa idza atuminu khanu waɗannan abubuwa guda uku za su bayyana amma za su nuna su mumine ne za su zo sallah in azumi yazo in aka ce an ga wata za su tashi da azumi duk inda aka ce da musulmi za a gansu a gurin in an tafi haji za ga sun tafi haji sun ma kowa zuwa haji amma kuma wannan ba shi yake nuna ba munafukan ba ne waɗancan abubuwa ba za su iya bayyana su ba in su suke da galaba to za su bayyana kafircin nasu ƙarara ba za su ɓoye ba su haɗa kuma da waɗannan sifofi na munafici ƙarya da yaudara da ha'inci idan kuma ya zamana an fi ƙarfinsu to za su haƙura da batun karya a wato fitowa da kafircin ɓaro-ɓaro sai su ɓoye kafircin a zuciyarsu su ɓoye rashin imanin a zuciyarsu sai dai su fito da guda uku shine idza haddathu kadhabu wa idza wa'adu akhlafu wa idza tuminu khanu Allah madaukakin sarki yace ulaika lahumul la'na waɗannan la'anar ubangiji wato ta cancanta gare su wa lahum su'ud dar sannan kuma mummunan gida shine gidan jahannama ya cancanta gare su Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu الله يبسط الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Allahu ya fitur rizqa liman ya sha'u wa yaqdir Ubangiji shi ke shimfida arziki ga wanda ya so ya kuma kunta tashi ga wanda ya so saboda haka waɗanda suke karya alkawarin Allah don neman wani abin duniya saboda me za su yi haka waɗanda suke bijire wa Allah don samun wani abin duniya don me za su bijire masa waɗanda suke cutar jama'a ta hanyar cinye musu arzikinsu ko cinye musu haƙƙinsu don me za su cinye musu haƙƙinsu waɗanda suke ƙwatar abin da ba nasu ba su danne haƙƙin maraya su danne haƙƙin mara ƙarfi don menene suke yin haka ai da sun san cewa arziki gaba ɗaya a hannun ubangiji yake shi yake ba da shi ga wanda ya so ya hana ga wanda ya so arzikin da ubangiji ya so ba su ba zai hana su ba su yi imani ubangiji zai ba su sannan kuma duniya gaba ɗaya ba a bakin komai take a wurin ubangiji inda za ka mallaki duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya to wannan ba a bakin komai take a gurin Allah ba Allahu ya fi rizqa liman ya sha'u wa yaqdir Allah ce shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama ya bashi wa yaqdir kuma ya kuntata ma wanda ya so ta hanyar ya hana shi ko ya bashi kaɗan wa farihu bil hayatid duniya sannan kuma sun yi farin ciki da rayuwar duniya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' Allah ce rayuwar duniya ba wani abu bace idan aka kwatanta ta da ta lahira illa mata' face dan jin dadi kadan qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila kace dan jin dadin duniyar kadan ne lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron ubangiji sannan kuma ba za a zalunce ku kowane abu ba hatta da fincin hancin dabino ba za a zalunce ku ba bal tu'thiruna al ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ubangiji yace kuna dai fifita rayuwar duniya ne amma da kun sani kun yi hankali kun nutsu za ku san cewa lahira ita ce mafi alkhairi ita ce kuma mafi wanzuwa hadisi ya tabbata a cikin sayo muslim daga mustaurid akhi bani fihra yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi yana cewa mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji' annabi sallallahu alaihi wasallam yace duniya in an kwatanta ta da lahira a gurin Allah ba komai ce ba sai kwatankwacin yadda ɗayan ku zai sa ɗan yatsansa cikin teku ya ɗago ɗan yatsansa ya ga da me zai ɗago me zai ɗago da shi to haka abin da zai dago da shi din nan shine abin in ka kwatanta duniya da lahira kaga ba zai dago da komai ba so haka duniya a gurin Allah ba wani abu bace ya tabbata a cikin wani hadisi na muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce ana jan wani dan akuya ya mutu mushansa dan karamin akuya ne ake jan shi ya mutu sai annabi sallallahu alaihi sallam ce wallahi للدنيا أهون على الله من هذا على أهله هنا على القوم annabi ya zo ya wuce wani dan akuya ya mutu an jefar da shi bola ya ce wallahi duniya ta fi kaskantuwa gurin Allah sama da yadda wannan dan akuya ya kaskantu a gurin masu shi kaga da yana da mutunci yana da martaba yana da amfani ba za su jefar da shi a saura ba amma da suka da shi a saura nan to duniya ta fi wulakantuwa a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqal kafira minha sharbata ba da duniya a gurin Allah murtabata da mutuncinta ya kai mutuncin fiken sauro to da kafiri bai sha makwarwa ɗaya ta ruwa ba da ubangiji sai ya hana shi amma ka duba ka ga cewa shine yake fantamawa watakila kai muminin kana cikin wahala saboda a gurin Allah ba komai bace saboda haka inda a ce sun fahimci wannan darasi sun fahimci wannan wa'azi ba za su cuci bayan Allah ba ba za su yi kafirci ba ba za su yi zalunci ba don su tara abin duniya Allah ce wai qulul ladina kafaru wa yaqulul ladina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب Ubangiji ya dawo kan maganar kafirai, waya kulun lazina kafaru, waɗanda suka kafirta suna cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama, laula unzila alaihi ayatun min rabbi, me ya hana ba za a saukar masa da wata mu'jiza daga Ubangijinsa ba. Ƙul ka ce da su, inna Allah yudhillu man yasha, lalle Allah yana ɓatar da wanda ya so wa yahdi ilaihi man anab kuma yana shiryar da wanda ya mai da al'amarinsa zuwa gare shi wato kafirai suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wata mu'ujizar daban bayan alkur'ani ya nuna musu wata aya wacce su suke buƙatar a kawo musu ita falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun wato ya zo musu da irin sanda ta annabi Musa alaihi salam ko hannu irin na annabi Musa ko kuma ya samu mu'ujiza irin ta annabi Isa wanda mun yi magana akan irin abubuwan da suke neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi Allah maɗaukakin sarki na da ikon ya amsa musu abin da suke nema ya ba su abin da duk suke da bukata ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da suka ce suna so su gani a wajensa Allah na da ikon ya yi wannan ƙudurar ubangiji ba ta daga ci kamar yadda ya zo tabbata cikin hadisi Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallama yayin da suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama suka kalubalance shi cewa dutsen safa ya rikidar da shi ya koma zinari sannan kuma ya gudanar musu da idan ruwa a garin makka a ga marmaro na ruwa yana gudana a cikinta sannan kuma ya kawar musu da waɗannan duwar da suke gefen makka duk gaba ɗaya ya share su gurin ya shimfiɗa gonaki da ainihin lambuna a ga kayan marmari iri daban-daban a gurin Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yayin da suka neme shi da wannan Allah ya ce in shi'ta ya Muhammad a'taituhum dhalika fa in kafaru u'adhibhum azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin ya Muhammad in ka ga dama kana so sai in ba su abin da suka ce suna so in nuna musu abin da suke so su gani amma fa in sun kafirce bayan sun ga wannan zan musu azaba azabar da ban taɓa yi wani ita a duniya ba wa in shi ita fatahtu alaihim babat taubati war rahma in kuma kana ganin ba haka ba abinda kake so sai in buɗe musu ƙofar tuba da kofar rahma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce bal tuftahu lahum babat taubati war rahma ya ubangiji a buɗe musu kofar tuba a ƙyale su a ɗaga musu ƙafa har lokacin da imani zai zo musu su tuba a buɗe musu ƙofar rahama kaga wannan shine misdaƙin faɗar Allah maɗaukakin sarki ne cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi yasa Allah ya ce wa manzansa qul inna Allah yudhillu man yasha kace ubangiji lalle ubangiji yana batar da wanda ya so wa yadi ilaihi man anab yana shiryar da wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ubangiji na shiryar da shi wato ubangiji shine ke wato shine ke sanya bata kuma shine ke bada shirya ya aiko da manzanninsa da ayoyi da a ce zai ba su waɗannan wato abubuwan da suka bukata din ya ba su abin da suka bukata ya nuna musu duk abin da suka nema wannan ba shi zai sa su yi imani ba imanin ba a hannunsu yake ba ta yadda in sun ga abin da suke so su yi imani in ba su gani ba su ki imani a imani a gurin a hannun ubangiji yake shi ke sanya shi a zuciya amma waɗannan abubuwan da za a nuna musu ta yiwu a nuna musu ɗin ma ba za su yi imani ba wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in jahatum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun suna rantsuwa iya iya wasu cewa in har ayoyi suka zo musu mu'jizozi suka ga abinda suka bukata din na baro baro za su yi imani Allah ce duk ayoyin a hannun Allah suke yana iya nuna su amma me yake me ya sanar da ku cewa ya aka kuka san cewa idan har sun ga ayoyin za su yi imani wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun saboda kafircin nasu fa kara hauhawa yake dan duk sanda suka yi kafirci wannan kafircin kuma zai haifar da wani kafirci ne wannan kafircin kuma zai rika haifar da wani kafirci ne kullum hauhawa yake saboda ko koda ko ayat ta zo za ta zo ta samu kafircin ya riga ya bunƙasa yadda ba za su iya imanin ba shi yasa Allah ya ce wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al alim Allah madaukakin sarki ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa in yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun ubangiji ya ce da zai saukar musu da mala'iku su ga mala'iku nan tafi ga sunan an aiko su ɗin ga sunan tare da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan wa kallamahumul mauta matattu da suka mutu a cikin kabari su yi magana da su matattun su yi magana da masu ran wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan duk abin da suke bukata muka kawo musu su suka gansu ido da ido ma kanu da yu'minu Allah ce ba zai yi su imani ba illa in sha Allah sai Allah ya so ashe shiriyar ba a hannunsu take ba a hannun Allah yake walakin da aktsarhum yajhaluna amma da dama daga cikin su suna wauta suna jahilci shi yasa anan Allah ce qul inna allah yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man ana sannan ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kuma zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub lalle haƙiƙa da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa wato zuciya tana nutsuwa da ambatan Allah tana nutsuwa da tasbihi tana nutsuwa da takbiri tana nutsuwa da tahmidi wannan shine zikirullah Allahu akbar ko la ilaha illallah ko la haula wala quwwata illa billah ko tsayar da sallah ko ainihin karanta alkur'ani duk wannan shine zikirullah zuciyar da take wannan tana samun nutsuwa zuciyar da ta take da ƙarfi wato take da ƙarfi tsakaninta da Allah tana samun nutsuwa tana samun wato jin daɗi da kwanciyar hankali wannan shine abin da Allah yake nufi da zikirullah karatun alkur'ani yana ciki tuman da zai karanta alkur'ani yana cikin zikirullah hakanan wanda zai yi sallah yana cikin zikirullah hakanan wanda ainihin zai ce la ilaha illallah yana cikin zikirullah wanda zai ce Allahu akbar yana cikin zikirullah wanda zai yi addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a yini da dare da safe da yamma da daddare in ya zo kwanciya in ya tashi daga bacci in zai ci abinci in zai shiga gida in zai shiga kasuwa in zai sa rigarsa in zai sa takalminsa duk waɗannan abubuwan da zai faɗa zikirin Allah ne ashe kaga ba sai an baka wani zikiri na musamman ba matukar dai ka karanta addini ka fahimci addini to kana cikin zikirin Allah matukar kana aiki da wannan addini wanda yake karanta alkur'ani cikin zikirin Allah yake bal shine ma zikirin da ya fi kowane zikiri wanda zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in zikirin Allah yake أفضل ما قلته أنا والنبيون من بعدي أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي يتي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ما في في تنذكر لنا ينيد أن ما وندسك قباتيني شيني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما تقر ذاك فأر وانا تكاي أفضل الذكر babu inda aka taba koyar da zikiri ba jumla ce cikakkiya ba saboda haka ba a zikiri da al-lafzul mufrad ka dinga Allah Allah Allah wannan ba zikiri bane mubtada ka fada ba khabar saboda haka baka ce komai ba baka ba da jumla mufida ba Allah Allah to me zai maka baka faɗi wata kalma da take nuna jinjinawa da girmamawa ga Allah ba baka ce Allahu akbar baka ce subhanallah ba baka ce la ilaha illallah ba kawai cewa kai Allah kaga ba abin da kace saboda haka ba a ambatan Allah da zikiri mufrad shi yasa zamu ga babu inda shari'a ta zo da zikiri irin wannan kawai a ce an koyar da mumini ya rika cewa kai Allah kawai kawai ce Allah ya shuru ya gama zikiri babu inda aka abin nan shi yasa hatta waɗanda suka halarta zikiri بلفظ بلفظ الجلالة jalala al-mufrad sai kaga cewa sun rasa me za su kama sai ga an ɗauko wa ma qadarullah haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون suka ce to anan suka samu zikiri da lafzul jalala shi kadai tare da cewa tambaya ce aka yi da ansa sai suka share tambayar gaba ɗaya sai suka ɗau ansar ita kadai bai waka ka fahimci ansa baka ji tambaya ba Allah yana ƙalubalantar Yahudawa da ba su girmama Allah ba suka ce babu wani littafi da zai sauka ma anzalallahu ala basharin min shay ba abinda aka saukarwa da wani mutum Allah ce man kul man anzala alkitaba allazi jaa bihi musa littafin da annabi musa ya zo da shi waye ya saukar da shi taj'alunahu qaratisa tubduna kuna mai da su takaddu tubdunaha wa tukhuna kathira ku bayyana wani ku ɓoye wani wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum ku yanzu an sanar da ku abinda ku iyayenku da ku da iyayenku ba ku sani ba wane ne yayi wancan aikin qulillah shi ka ce Allah ne ya yi. waye ya saukar da littafin da aka ba wa annabi Musa qulillah to kaga wani sai ce qulillah wai kai ta ce Allah Allah Allah qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillahu shahidun baini wa bainakum sai su ce qulillah wa ana kai ta cewa Allah Allah Allah to qul ayyu shay'in akbaru shahada ba tambaya bace istifham ne inkari qulillah kaga jawabin wancan istifham ne inkari saboda haka babu inda aka baka doka cewa aka baka umarni cewa ka yi ta Allah Allah zikiri ne saboda haka azkar su ne wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a amalul yawmi wal laila shi yasa malamai suka yi littattafai akan su eh, abinda an-nasa'i yayi littafin a amalul yawmi wal laila almajirin sa ibn sunni shi ma yayi littafin amalul yawmi wal laila malamai suka ci gaba da rubuta littattafai na azkar an-nawawi ya rubuta littafin al-azkar wanda yana nan ana karanta shi Muhammad Siddiq Hassan Al-Qinnauji shi ma ya zo ya yi nashi Nuzulul Abrar kamar sharhi ne na wannan littafin na al wanda duk ciki in ka duba sai ka ga hadisai ne suke kawowa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake maganar yadda za a yi zikiri haka ba a zikiri ta hanyar lafazi guda ɗaya haka nan ba a zikiri ta hanyar ɗaga murya kana kwakwazo wannan ba Allah kake kira ba irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala a'ma wala gha'iba walakin tad'una sami'an qariban sami'an basiran qariban wa huwa ma'akum annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa na daga murya da kabbara yace ku ragwanta wa kawo kawo ba ba kurma kuke kira ba ba bebe kuke kira ba wanda kuke kira yana ji yana ji kuma yana kusa da ku me yasa za ka ɗaga muryarka kana ihu har ma kana sheƙewa har kana faɗuwa har ana yayyafa maka ruwa a dalilin a addini babu wannan kaga zikiri Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innul kudu amma ka ga mutum yana zikiri ba a wurjan wurjan ba a nutsa ba kaga ina da kake zikiri nutsuwa ake yi ala bi taɓa tatma'innul kudu. Allah ce allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu waɗanda suka yi imani sannan kuma suka yi aiki na gargaru tuba lahum farin ciki ya tabbata gare su wa husnu ma'ab da kuma kyakkyawar makoma duba din nan malamai sun fassara shi fassarori daban-daban sun fassara shi da alkhairi wasu sun fassara shi da farin ciki abinda zai faranta rai wasu sun fassara shi da jin daɗi da kwanciyar hankali wasu sun fassara shi da cewa aljanna ake nufi babu shakka dukkan waɗannan ma'anoni suna ƙarƙashin kalmar duba wato kalmar duba lahum za ta tattari duk waɗannan ma'anoni gaba ɗaya sannan kuma duba ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bishiya ce a aljanna wa inna fil jannati shajaratan yasiru rakibu fi dhillaha mi'ata amin la yaqta'uha a cikin aljanna akwai bishiyar da mahayin doki zai yi tafiyar shekara ɗari a ta ba zai iya keta ta ba hakanan ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa fil jannati shajaratun yasirur rakibu fi dhillaha mi'ata sana iqra'u in shi'tum wa dhillin mamdud annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna akwai bishiyar da take da inuwa da ainihin mutum zai yi tafiya a cikin ta shekara 100 ba zai iya kita ta ba Allah annabi ya ce ku karanta wannan aya in kun ga dama wa dhillin mamdud Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in